Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyya dukkansu a zangon FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha a duk lokacin da kuke bukata a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka nan Washington ko kuma gabashin Amurka karfe uku na dare ne a gane karfe bakwai na safe yayin da ake karfe takwas na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jagorantar shirin a hantsin nan daga nan birnin Washington DC. bai kamata a ce kasashen waje wato 'yan kwangilolin kasashen waje su zo mu najeriya su ɗau kwangiloli su kai wasu kasashen baccin 'yan najeriya matasan najeriya ga mu anan ba mu da aiki Bilkisu Amerika kakakin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fafutuka kan muradun matasa a Najeriya za mu kawo muku rahoto. Hakanan rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin Musulmin Rohingya ya ce a hukunta manyan sojojin ƙasar miyar man kan laifin kisan kiyashi. Usman Ahmed Kabara yana tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Za ku ji irin rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Ghana a mako. Daga bisani mu gabatar da shirin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum. Babban jam'iyyar adawa ta kasar Congo mai suna Movement of the Liberation of the Congo MLC a takaice wacce ke karkashin Jim Pere Bemba tana fafitukan ganin dan takaranta ya ci gaba da kasancewa cikin jerin 'yan takara a zaben da za a gudanar a ranar 23 ga watan Disamba na wannan shekarar. Hukumar zaben kasar ta hana Bemba tsayawa takara ne biyo bayan gurfanar da shi da aka yi a gaban kotun kasa da kasa da ke birnin Hague a shekarar 2016. kotun ta ce bemba wanda shine tsohon mataimakin shugaban kasar congo shine ke da alhakin aikata laifukan yaƙi da sojojin sa kai da ke karkashin kulawarsa a jamhuriyar afirka ta tsakiya suka aikata sai dai a cikin watan yuni kotun ta yi watsi da wannan karar kana ta salami bemba daga gidan yarin da take tsare da shi wannan dalilin ne yasa jam'iyyar nasa take cewa batun kama shi da kotun duniya ta yi wannan tsohon batun ne don haka a bar bemba ya tsaya takara sai dai mai sharhi akan harkokin siyasa na kasar delphine kafaya ya ce yadda kotun ta gudanar da wannan shari'an shine zai nuna irin mataki na gaba da magoya bayan bemba za su ɗauka sai dai bayan an kwashe watanni ana zama cikin halin kila wakala a kasar shugaba joseph kabila ya amince cewa ba zai tsaya takara ba bayan ya kwaya shekaru goma sha bakwai na mulkin kasar kabila da shi ne ya kada bemba a zaben shekarar dubu da shida kuma yanzu ya amince cewa zai mara wa emmanuel ramazani shadari baya wanda yake na hannun damansa ne wani dan majalisar dokokin amurka daga jihar florida da ke da goyon bayan shugaba donald trump za su fafata a zaben gwamnan jihar wanda za a gudanar a cikin watan nuwamba shi da magajin gari wanda yake ganin cewa akwai bukatar a tsige shugaba donald trump jihar florida tana da dimbin tasiri a zaben amurka wannan takarar dai za a yi tsakanin dan majalisar dokoki na jam'iyyar republican don desantis wanda ke da cikakken goyon baya shugaba donald trump kuma za su gwabza ne da andrew gilliam wanda yake magajin gari ne a babban birnin tallahassee fadar gwamnatin jihar za a gudanar da zaben ne a ranar talata bayan dukkansu sun samu nasarar cin zaben fidda gwani daga jam'iyyun nasu. dama dai desantis shine ake sa ran ya yi nasarar samun tikitin tsayawa takara daga jam'iyyar ta republican amma shi kuma jilum ya ba da mamaki domin ko ya samu goyon bayan tsiraru masu jefa kuri'a hawa kuma jilum din yana da goyon bayan bani sanders wanda sannan dan ra'ayin sassauci ne wanda ya tsaya takarar fit da gwani na shugaban kasa karkashin jam'iyyar ta democrat amma bai nasara ba wannan zaben musamman na DeSantis ga bisa dukkan alamu zai ja hankalin jama'a a ranar 6 ga watan Nuwamba da za a gudanar da shi domin ko kowanensu zai domin ku wannan ne zai zama zakaran gwarin dafin zaben shekarar 2020 lokacin da shugaba trump zai sake neman wa'adi na biyu wani jami'in gwamnatin kasar sudan ta kudu ya bayyana cewa shugaban 'yan tawayen kasar rick macha ya amince cewa zai sa hannu a kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin shekaru biyar da aka kwashe ana gwabzawa a kasar ya dai amince ne kwana ɗaya bayan yakin hakan da farko tawagar ta macha ƙarƙashin jam'iyyarsa da ake kira splm da masu shiga tsakani daga bangaren shugaba salbaki sun kwashe makonni a birnin khartoum suna yin shawarwari domin cin matsaya ta karshe kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo karshen yakin da suke gwabzawa tsakanin su wanda ya dalilin kashe dubban mutane a cikin ƙasar kana ya bar sama da miliyan hudu basu da matsugunni wannan dai ba shine karo na farko da sassan biyu suka sa hannu na kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda cikiko har da dakatar da buɗewa juna wuta tare da rarraba madafan iko a cikin watan yuni wannan ne yasa har maca ya dawo juba a matsayin mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu na farko da farko dai a ranar talata maca ya ke sa wannan yarjejeniyar hannu bayan gwamnatin ta sa hannu amma ministan harkokin wajen kasar sudan aldiri muhammad ahmed ya faɗa jiya laraba cewa maca zai sa wa yarjejeniyar hannu yau alhamis a birnin khartoum Ladan Ibrahim a yau aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Tamadalla wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana rikicin 'yan kabilar Rohingya a kasar Myanmar a zaman kisan kare dangi wadda ta aza laifin akan manyan sojojin ƙasar kuma rahoton ya bukaci da hukunta su. A wani shiri na musamman a nan murya Amurka da Greta Van sastran ta gabatar wadda Senator Dick Durbin mai wakiltar jihar Illinois a Majalisar Dattijan Amurka da jakadiyar kasar Myanmar a Amurka da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin na Myanmar da 'yan gudun hijira suka yi magana a ciki. a rahoton ta cikin shirin wakiliyar murya amurka a majalisar ɗinkin duniya margaret bashir ta ce kwamitin na majalisar ɗinkin duniya a rahotonsa ya ce matakin da sojojin ƙasar suka ɗauka kan harin da mayakan sa kai na kabilar rohingya suka kai wa dakarun ƙasar har suka kashe dakaru da dama martanin da suka ɗauka ba su ɓata lokaci ba kuma mai tsanani ne rahoton ya ci gaba da cewa matakin ya zarci kima kuma bisa dukkan alamu kamar dama an shirya za a kai shi rahoton ya ce matakin shine laifin yaƙi mafi muni da aka tafka. Matasa a Najeriya da suka kware a fannoni daban-daban sun yi mace zuwa ofishin hukumar binciken masu yau tattalin arzikin Najeriya ta annati domin neman ta bincike ayyukan kwangila da matasa ƙwararru 'yan ƙasa za su yi amfana da su, amma sai a kai ayyukan ƙasashen ƙetare inda matasan waɗancan ƙasashe suke amfana maimakon na Najeriya. Kamar da ku cikin wannan rahoto da Hauwa Umar ta aiko mana daga Abuja. young professionals, young engineers, Akwai ƙwararrun matasa, ƙwararrun injiniyoyi 'yan Najeriya da aka hana samun damar ba da su ga lamuran albarkatun ƙasa, inda ayyukan da ya dace a yi su a cikin gida sai a kai su can Koriya ta kudu, inda matasan su injiniyoyi ke amfana. in ji ɗaya daga jagororin gangamin zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa moses siyasiya don kokawa kokawa kan yadda kamfanonin ƙetare ke karɓe hatta ayyukan da injiniyoyin cikin gida za su iya yi wanda hakan ke barin matasa ƙwararru na najeriya su zama 'yan kallo Gangamin ya gudana ne ƙarƙashin wata ƙungiya mai taken Connected Development wanda matashi Hamza A. Lawal ke jagoranta tare da haɗin gwiwar ƙungiyar matasa ƙwararru ta fannonin ilimi. On behalf of Nigerian Young Professionals and Connected Development, popularly known as Follow the Money, Ƙungiyoyin biyu sun miƙa wannan ƙorafin ne ga hukumar kula da yaƙi da cin hanci da buƙatar gudanar da bincike mai zaman kansa kan lamarin don ɗaukar matakin da zai baiwa matasa 'yan bokon Najeriya dama ta baje kolin basirarsu. Bilkisu Ahmed ita ce jami'ar labaru ta ƙungiyar gwagwarmayar ta yi ƙarin bayani kan wannan ƙalubalen. Bai kamata a ce ƙasashen waje wato 'yan kwangilolin ƙasashen waje su zo ƙasarmu Najeriya su kwangiloli su kai wasu kasashen baccin 'yan Najeriya matasan Najeriya ga mu anan bamu da aiki shine aka kira manema labarai su zauna kuma a yada a kira kuma gwamnatin Najeriya a jawo hankalin ta ga cewa bai kamata 'yan kwangilolin nan su dinga zuwa kasashen mu suna ɗaukan wannan kaya wato kwangiloli suna kaiwa kasashen waje ba mu ma ya kamata mu samu 'yan Najeriya su samu su ma su samu wannan garaɓasa musamman a kamfanonin mai na ƙasan nan ya kamata su ma a basu wa'annan kwangiloli su sai sa yau aka kara yin an yi wannan zama ran goma sha bakwai ga watan agusta sai kuma muka ce yau za mu zo um, hukumar efcc su zo su ma wato ta duba wannan tunda wannan kamar cin hanci da rashawa ne ta duba mun kawo koke ne ga kungiyar efcc da su duba su mai da wannan abu namu domin mu ma 'yan kasa najeriya su samu aikin yi to yaya za a magance wannan al'amari to kamar yadda na faɗi ne yadda za a magance wannan al'amari shine kwangilolin nan su su ma 'yan najeriya suna neman aiki su zo ba wai kawai za a ɗauka ne ka cokan ɗinta a kai ba mu ce kada a ba wa 'yan kasashen wajen ba amma su ma ya kamata a gyara gida tukuna kafin a baiwa 'yan waje hukumar ta yaki da cin hanci ta karbi korafin kungiyoyin domin ɗaukar matakin da ya dace hauwa umar udubo muryar amurka daga abuja najeriya Za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kamin nan a shakata da wannan. aro a koma aiki masu aro a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Har ila yau kamar yadda aka saba muna da bakon da ke shigowa ina huta amma dan gida ne Malam Ibrahim barka da warhaka. Barka da yi Usman. To ya kwana biyu. To alhamdulillah kwana biyu kam. yawa ya iyali ya aiki. Lafiya kalau suke yana naka. Lafiya lau to na san akwai yan labarurukan da muka dan tattauna tun yan makonni da suka wuce. Eh. eh kamar wani da kake ban labari na wani ne soja tsohon soja da yake yin abin nan din ko wanda ke eh irin wato eh. shi ya shahara ne wajen yi wa ina irin kafin roba eh. da hannun roba eh. yawa inda ya shahara kenan yawa to amma ba shi za mu dauko ba yau wani labari ne na game da shi Usman hmm. na kasan kaman sojoji na nan Amurka in za su je yaƙi suna da karnukan yaƙi da suke tafiya sosai wanda su kansu karnukan sojoji ake kira Yawwa mm. to kaji to labarin ne mm. Shi ne na game da shi na shi to bari in yi tsara bashi in zo maka da shi ka kyauta dama ina da wani rahoto can na wani eh, labarin mutane masu bukata ta musamman irin na kasa nan sai mu je gare ka jami'ar methodist na kumasi diocese ta billo da tsarin bada ishara da hannu wurin yada sakonnin su na addini shugaban taron masu fama da matsalan ji ko iya magana pastor emmanuel japan wadda ya yi magana tare da mai yin ishara da hannu ya bayyana irin kalubale da suke fuskanta wurin samun gurabun aikin yi in kurma ya tafi ko baya iya sadar da abin da yake son faɗi saboda babu masu yin ishara ko a asibiti haka lamarin yake daraktan kiwon lafiya na washe hospital a kumasi dr ekuswa adom enchi da take bayyana matsayinta ta amince akwai matsaloli ainihin cikin kula da kurame da bibayi ta ce yana da sauƙi in har kurmar na iya rubutu da karatu na yi hira da hajiya larai wacce makauniya ce a da kuma na akra dangane da irin ukubar da suke fuskanta in sun tafi wurare kamar asibiti karbar magani ga kuma matsalar rashin aikin yi yadda masu gani suke yi aka nanno muku tasa ba kuma da masan duba wadanda suke gani sana zuwa duba a duba mun da ba mu gani kamar mu haka mun da ba mu gani muka je hospital da health insurance dai aiki sai dai foda kawai yake cire mana komi mu muke sai muna gani kamar baka zama komi hakan kana zama waje guda baka komi mu ma mu samu muna aiki a wani abu haka muna jujjuyawa Irbad Ibrahim ƙwararre ne mai fashin baki akan tsarurrukan jama'a tsaro diplomasiya da kuma alakar ƙasashe ya ce ƙasar ghana na ƙoƙari ainun a wannan fiska na mai da hankali ga kula da na Eh, kasan Ghana kasa ne da ba ta gwada bambanci cewa hatsari ko kuwa aihuwa ya sa wani na da wani illa cikin ginin jikinsa imama kaho ne ko kuturu ne ko bebe da sauransu saboda shi nan ga kasan gana ma eh, tashoshin yada labarai hasatan wanda take na kasa gana television an zo ma ana karanta labarai za ka ga za nemi wanda ya san sign language yana kusa da su ko ko an kawo eh, eh, hotonsa yana ishara da hannunsa yana gwada ma mutane da su ba sa jin abin da ake fada su fahimci. An zabi ma minista musamman wanda ke kula da shanin sarakai na kasan gane baki da ya kasance ma makaho kenan. Onabo Dana cikin ita tsofuwan gwamnati. Radi Ibrahim ya ci gaba da jinjina wa Ghana a wannan fiskar. Ya kuma bayyana cewar akwai dokoki. da ke ja da nuna wa su bambanci a wurin yi musu hidima ko a asibiti ko kuma ma'aikatu sa'an nan ya yi kira da a ƙara himantuwa wurin kula da nakasassu ɗin. Rajwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Sai mu ce Allah Ubangiji ya sa kasashenmu na Afirka su dinga tunani mai kyau da zurfi kuma wajen taimaka mutanen da suke da nakasa a jikinsu domin su ma a tafi da su. To Malam Ibrahim mun dawo. To Malam Usman. Eh. Wato shi wannan kare sun nemi lakabi da MWD Emia H323. Shi ne namba shi ta soja. Kaji. Eh. Shi ma shi ma soja ne kenan. Eh soja ne. Kuma wato kamar yadda suka rubuta Usman ga hoton shi nan ma a gabana. Hmm. Wannan eh. kare har ya zuwa yaƙi Iraki hasu hudu. Hmm. ka san ku ai ko sojin aka kai sau hudu eh. da waya ma aka ce an kai mutum yaƙi gaskiya da wuya gaskiya da wuya to shi mai yawa mm. shi hudu ya je yaƙi ya je dawo an tashi koma kara komawa da shi shi MWD Emia to shi fa sarki ne ma ka ji to ka dai <laughs> Eh, to a can ne ina ganin harbin shi aka yi kuku dai wani abu ya taka ya rasa eh. kafa guda eh, kaji kila irin yan nakiyoyin da ake binne ko kuma yawa yawa hmm. to ka san idan irin kasashen mu ne kare mu Allah tuwa ya hmm. ya damu da shi ma dan muna ga zamu to mutun din ma sai a hankali wani lokaci to hmm. to suka dawo da shi suka yi mai aiki suka yi mai magani ya zama ya rasa kafafun eh amma ya rasa kafa kafa ta baya ta baya guda ɗaya ba eh to shine sai wani kamfani wanda ake ce ma handicap pet da eh. a nan kasar amurka yake masu harkar dabbobi <laughs> harkar yawa mm. wato dabbobin ma masu na kasa masu na kasa mm. shine ya tashi ya tsara ma wannan kare eh. kujera irin ta guragu da ka sani ka ji fa eh wato wai naga ai har kaman kake ce mun shi wato karen wai retired ne shi mai retire ne a'a wai wato bai ma kai ga retire ba yana dab da retire ne oh suka yi mai wannan kujera suka ce sun yi farin cikin a'a yin wannan kujera su bashi kamar yadda zai ritaya. Oh, yi ritaya. Ya je ya huta a kai. Zai ci gaba da tafiya ya je nan ya je nan ba zai koma. Eh, eh, zai yi a can shi na kalula ne inda yadda aka saba kare. To kaji. To kaji. Hmm. Kaji. Suka ce sun yaba kwarai da gaske hmm. musamman ga irin sadaukar da kai da wannan kare wajen yi musu aiki. kaga ya bauta a ƙasa ya bauta a ƙasa hmm. wato har sau hudu yana maya yana zuwa filin yaƙi. filin daga ya je ya dawo a ƙara komawa da shi koma ina ganin abinda da ma yasa ba su koma da shi ba ta kila saboda da kasar eh Allah sarki kaji to wato kaga abin da yasa dama da ka faɗi wannan labarin ya shiga raina mm. shine kenan kai kai ka kiyasta a cikin kwakwalwa idan har dabba za ta nakasa mm. a kasashen turawa su ba ta muhimmanci sannan kuma su inganta mata rayuwa to ina ga dan adam ina ga dan adam to kadiji mm. sannan kuma kaga kawo wannan labarin wani mm. babban kalubale ne ga mahukunta a kasashen mu na afirka gaskiya duk wannan kasashen namu masu tasowa su najeriya su ghana su kamar su chad su wane ne duk kasashen nan masu tasowa kalubale ne wannan to ai akwai mm. jama'a da akwai masu bukata ta musamman da dama da in za a samu in za ka ba su kujerar ma da za su ka taimake su daga nan su fita daga nan zuwa nan wuri ba su bara akwai wanda na taba magana da shi baya zuwa makaranta amma sanadin da muka yi shirin na kasa wani mun waya sun samu sun dan sayan musa dan keke sun siya saboda nan kawai kuma ci gaba da zuwa makaranta su ya hau ya gangara ya tafi tsakanin tafiyar da bai wuce kamar misali a ce kilomita biyu ba a keken shi zai tafi ya je makaranta ya je in ya shiga aji a keken zai zauna to amma kaga kullum ya sukan maganan cewa fuskantar ma inda za su shige da kujerar ma aiki sai ɗalibai yan uwansa sun tattaba keken sun kama sun daga cikin aji kaga bambancin eh. bambancin irin da gina to dole mu nace da magana kuma dole su ma masu nakasa dinnan da kungiyoyinsu da masu faɗa a yan rajinsu su ma su miƙe tsaye su ta magana har sai gwamnatoci sun ji su dai masu bukata ta musamman mm. kar su kasu da rai kuma kasi kasa guda nan din ma ai an yi hakan irin an yi lokacin da suka yi ta mitar ba a kula su eh. ba a kaza ba a kaza karshe dai har aka yi wannan disability act sannan sai ta fara aiki lafiya lauto mu eh. Allah ya kaddara lokacin haka to amin amin to idan muka sake dawa wani jikon mal Ibrahim bayan wannan akwai labarin wani gilashi da muka taɓa magana muka ce ina ta bincike akai eh. yauwa yanda makaho zai iya sawa ya gani da shi Eh. wannan abu sai a hankali ayoyi fasahar ƙara eh, kullun ƙara kara take ƙara inganta take eh to Allah ya mu amin amin ka san wato idan ka duba misali mm. gani da suke kirkiro sabbin abubuwa abubuwa eh sai abin ya baka mamaki ka ce ya sake kaman ba kokolon mutum ke tunani ba Usman kwanakin baya <laughs> mm. akwai wani makaho da na gani an yi irin shirin na mm. musamman eh. tuka keke ki. kaji ko wani abu yake sagalawa a kunnen shi ƙara duk abin da ke gefe mm. abin zai kara ƙara dan ba eh. gani yake ba ba gani da wannan ƙara yake amfani yake tuka keke har shiga gari dawo ka gani ko ba ido gare ba bai ido ba ma alama ido to to saboda Allah saboda annabi wannan ba dole ji daɗin rayuwar ba ta mai daidai daidai ka dai gani eh, to Allah ya sa mu dace wa na gode sosai yanzu kan dole lokaci ba zai bar mu tattara ina mu ina mu a madadin Ibrahim Jirmai Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida malamai. Batun ko tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama zai iya sake yin takara na daga cikin rahotanni da wasu jaridun kasar suka yi sharhi a kai gariruwar Abbas da karin bayani. so sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Searchlight. Mahamman ba zai iya tsayawa zaɓen shugaban ƙasa ba. Kundin tsarin mulki na 1992 ta ɗibiya haramci a kansa da duk tsoffin shugabannin ƙasa Jaridar Today keke safon na a cikin waɗanda ake wa nuni a cikin harkar nan na gnpc da global college amma ya musunta zargin da ake the chronicle cutar tabuwar hankali a jihar birnin ahafo da karuwa zuwa yanzu an kai karan mutum dubu uku cikin watanni shida da sun kamu da matsalar tabuwar hankali waɗanda sun ka taso daga matsalar aure da kuma talauci har yau dai a jaridar The Chronicle kasar Ghana da Ingila sun rattaba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna domin kirkiro ayyuka dubu goma sha biyar Daily Guide. A yaran Muhammad Makitata ne, kwai Bochwe ne yake faɗan haka. Har yau dai a jaridar ta Daily Guide yaran Ayarga sun ba ɗan jarida da ke aiki da kamfanin labaran ƙasar Ghana kashin tsiya. The Herald. Mujami'a ta ƙasa ta samu kuɗi dola miliyan biyu daga wani mai ibada wadda ba a san wane ne ba. An ruwaito majalisar Kirista da kuma hukumar amintattu na Kiristan na ba yadda shaidu da ke saba wa juna. Ghanaian Observer. Spio Gabra ya naushi Mahama yana mai faɗan cewar jami'iyyar NDC ba ta buƙatan shugaba wadda ake dangantawa da cin hanci ko kuma rashin iya aiki har yau dai a jaridar ta observer bagbin ya nemi afuwa daga har-haren da ya kaiwa na ƙasarsu ita kuma babbar jaridar ƙasar ghana daily graphic babban labarinta shine snit kamfanin inshoran ƙasar ghana ta tara kuɗi ghana seed miliyan goma sha takwas da digo daya bayan ta share sunan na na ƙarya mutum dubu takwas ɗari uku da sittin 36 shida daga amfanshu har yau dai a jaridar ta daily graphic wannan labarin ne ba za mu yi watsi da abokanmu da ƙawayenmu ba shugaban ƙasa ne ke faɗa wa prime minister ƙasar ingila Shugaba Nana akufu Ado ya faɗa cewar ko da yake ƙasar Ghana ta dage bisa tattalin wato albarkatunta da gaskiya yadda tattalin arzikinta zai samu ci gaba da haɓaka ba za ta yi watsi da abokanta da ƙawayenta kawayen duniya ba don ƙarfafa waɗannan ƙawance da ƙawayen nata ya nuna cewar ƙasar Ghana na ƙoƙarin samar da gurabu inda za ta nemo masu zuba jari da za su taimaka ƙarawa albarka albarkatun kasar daraja da kuma samar da ayyukan yi tare da gaggina gimshikai da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana karfe 3 da rabi na dare ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. Assalamu alaikum mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja dangane da ziyara Theresa May ta a Najeriya domin ina ganin abun alheri gare mu saboda gaskiya don da kaji shugabanni za su wani taro haka a ƙasa kamar ci gaban sani saboda ta zo ta kaddamar da abubuwa na ci gaban ƙasanmu da fatan kuma ta zo lafiya ta koma lafiya. Salamu alaikum biyoyi Hausa. da magana Malam Ibrahim Burafin Shana Odubu a nan karan da kuma zama zamawa. Ina baran addu'a ga manyan manyan malamai na duniya da su kamu da addu'a wani da itila'in tsadar rayuwa da muka fada. Ubangiji Allah kawo na sauki wannan tsadar rayuwa da muka fada. A yau ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. da magana Malam Ibrahim Burafin Shana Odubu a nan karan da kuma zamawa nake kiran ku. Na gode biyoyi. Assalamu alaikum BOA. Mai magana Uda Mamadu a a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga 'yan siyasar Najeriya wanda suke ɗaukan 'yan gudun hira a Bifa suna cewa Najeriya don zaɓen 2019 suna musu rijista. To, ina kira ga 'yan gudun hijira 'yan uwana da san cewa 'yan siyasar nan don kansu ne suke yi amma su kuma dama ta samu su zaɓi wanda zai eh, kula da su idan zaɓi na kirki kar su je su zaɓi waɗanda suke kishin aljihunsu da kawunansu da fatan allah ya tsere mu duka daga abin na gode boa wanzu da ya da wannan mugun gidan da ya shiga da pdp wannan gidan da yake shiga ya tara zai rushe da shi gidan ya daɗe ya lalace waɗanda a ciki ma ya halaka su ya tsatsa simintin ya expire rodon da a ciki ya expire to idan bai maza ya hito da gidan ba zai rushe da shi kuma idan ya rushe da shi da a hito da shi ya wahala muna son ya maza da gaugawa ya zo ya tuba ya tuba ya dawo sabon gidansa kura za a karbe shi za a karbe tubarsa amma ya yi ganganci ya yi gaugawa najeriya sai buhari labarai a takaice ne shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. Dubban masu zanga-zanga a 'yan kungiyar nan ta Tariq El Labbaik Pakistan TLP wacce aka fi sani da tsauran ra'ayi da ta rikide ta koma jami'ar siyasa. Ta fara tattaki ko kuma jerin gwano daga birnin Lahore daga da ke gabashin kasar zuwa babban birnin kasar Pakistan wato Islamabad a jiya Laraba inda suka buƙaci sabuwar zababbiyar gwamnatin kasar da ta yanke hulɗar diplomasiya da kasar Netherlands kana ta kori jakadan da ke kasar. dalilin wannan zanga zangan dai shine bayan da wani dan majalisar dokokin kasar na holland ya bayyana cewa za a gudanar da bikin takarar zanen hoton batanci na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ake sa ran gudanarwa a wani lokaci nan gaba cikin wannan shekarar majalisar ɗinkin duniya ta kira ga sauran ƙasashen duniya da sa baki domin ƙasar nicaragua kar ta faɗa cikin tashin hankali To madalla da haka Allah kawo mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Kamar mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri ga Alhaji Edi mai hula bakin kasuwa Numan da Alhaji Badaru mai gojo da fatan iyali na lafiya. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau wadda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Daryl Smith da ya rika masa. anan nisa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.